you jama'a barkanmu da wannan lokacin da za mu ji maganan Allah daga Lifeway Radio Ministry. Ni da ke kawo muku wazin ga sunana Bashiru na samu. To jama'a kana ji na ko ina kake kana wurin aiki ne kana jira ne kana kana tuka mota ne to Allah ya jara maka bukata. Allah ya sa maka albarka Allah ya bar abin da kake yin duka ya yi maka albarka. to in kana ji na yau ya Allah ya gyara maka bukatanka labar abin da yake yin duka sai ka yi amfani da shi labar wazin da za mu jin duka ya ba mu ilimi alibure mu na zuciya alibare abin da muke jin duka sai mu yi amfani da shi Allah kuma ya kuma yafe muna yunubanmu duka kamar yadda muka yafe madamwan ya mu zunubansu da laifin laifinsu. da kuma muna wannan addu'a da dan uba amen muka gama haka za mu fara wazin na yau da suna akwai waransu abubuwa hudu da ya kamata kowane mutum ka sani shan nan ka shika aljanna to in ba ka san waranga abubuwa hudu ba ba za ka samu anyan ka shika aljanna ba to na farko shine zunubi to allah ya gora muna da littafi daga roman so uku da sura goma kaman ba wani mai adarki a cikin duniyanka babu ko daya to sai haka Allah ya gura muna kaman dukanmu muna da zunubi ko muna zama da zunubi muna rayuwa da zunubi muna fira da zunubi ko ina kake zuwa dukanmu aikin da muke yi wuraren da muke zuwa abubuwan da muke yi dukanmu ya zama muna zunubi kenan muna gulma muna karya muna shata akwai waransu masu cin maganin kudi akwai waransu malure akwai waran da suke zuna da mata mutane tunani mu muna da zunubi zaman da zaman mu hali wurin wuraren da abubuwan da muka yin duka ya zama muna zunubi yau to Allah kiyaye muna saboda haka Allah na duban mu kamar yan zunuba zanla muke saboda haka Allah ya kawo muna wani anyan da za mu samu mu bi muka bi wannan anyan za mu fito da zunubi to sai ya mutum ya zama dan zunubi dalilin kakanmu adamu lokacin da Allah ya fara duniya sai ya jara wani gona ya sa adamu da matansa cikin su kiyaye ta saboda haka Allah ya ce muna kaman akwai wani itacen da ke cikin gonan nan ba za su ci ba akwai kowane itacen da ke cikin gonan su yi amfani da shi su kiyaye ta sa kuma su ci to da yayan itacen da ke tsakanin gonan nan Allah ya ce kar su ce sai ni sitani ya juye maciji ya je ya gara musu kaman don Allah ya ce kar ku ce kowane itacen da ke tsakanin gonan ga sini matan adamu ya ce ma sitani kaman ba haka ba za mu yi mu ci kowane itacen da ke cikin gonan da mu yi amfani da shi amma wanda suke sakanin gonan nan Allah ya ce kar mu ci ko kar mu taba shi da randa za mu ci ko randa za mu taba shi za mu mutu shine sitana ya ce matan adam ba za ku mutu ba amma Allah ya sani kamar lokacin da za ka ci ko ran da za ka ci da yayan itacen ka idon ku zai bure kuma za ka zama kamar shi Allah to da matan ya ci haka sai ya ci wannan yayan itacen to sai matan ido ya bure da kuma ya kai ma mijinta sai kuma ya ci da inda suka ci itacen nan ya zama mutu zunubi to gashi kuma Allah kuma ya yi fushi da shi da Allah ya zo ya kore shi sai ya kunne ya kunne wannan gonan har yanzu ba mu san inda gonan yake ba saboda haka zunubi ya fito duniya saboda haka zunubi ya kama mu duka da kuma mutuwa ya kama mu duka don allah ya ce musu ko menene kake da zufa za mu ci abinci da kuma mutuwa za mu mutu ne saboda wannan allah ya kawo ɗanshi Almasihu, annabi isa ya zuba zininsa ko wanda za ka gaskata da shi duka za ka samu gafara hallelujah muna ma Allah godiya da abin da yi muna ya kawo na duniya sosai to ne ya ba mu danshi wanda zaka gaskata da annabi isa zaka samu gafura da gininsa abu na biyu ya kamata kowa ya sani kamar zunubi bai ya shika aljanna kagen lokacin da annabi adamu da matansu suka yi zunubi allah bai yi zama da shu ba allah ya fito shi to haka yake duka mun ko muna da zunubi ran da za mu mutu ba mu yi mu aljanna saboda ya kamata mu yi tuba da zunubanmu mu fita da zunubanmu mu juya mu, sannan mu samu gafura sannan muka mutu sannan mu shika aljanna hallelujah abu na uku ya kamata kowane mutum ka sani annabi saboda zunubanmu allah ya kawo shi kamar yadda aka rubuce yanda Allah ya kawo na duniya ya kawo danshi shi ku wanda ka gaskata da shi duka za ka samu gafara za a gafata mana zunubanmu duka to ya cika muna adalcin Allah hallelujah muna ma Allah godiya da abin da ya yi muna da soyayyin da ya yana son duniya sai ya yi ma duniya wannan babban abu to saboda haka annabi ya ce muna kaman ba wanda zai yi zai wurin allah ba ka bi shi annabi ba ya kuma ce shi ni kofa wanda zai ka biyo za ka shika ka samu wurin zama kuma allah zai gafa ta maka zunubanka duka zai eh, ba ka wurin zama sai ka zama da lafiya tun kana ji na abin da ya kamata ka fara yin ni sai ka nemi annabi ka bira bayan shi ka bure musu juciyanka ka kira su ya zuwa shi ka zuciyanka ya zama da kai saboda yi amfani da rayuwanka duka da karfinka abin da ke yin duka ka bari annabi isa ka yi amfani da shi in ba haka ba da zaman ka duka zai a zama wahala kenan da ran da ka mutu kuma ba za ka samu raye ba ba za ka shika aljanna gobe ciyama ba to Allah ya kiyaye muna wannan Allah ya kiyaye muna da muka mutu sai mu shika jahannama sai Allah ya sha muna cikin wuta da kuna da kuka za mu ta wannan wannan wurin to Allah ya kiyaye muna to abu na hudu ya kamata kowane mutum ka cija ka ce ma annabi ni annabi na yi zunubi ko ni dan adam ne sai ka gafa ta mana zunuba na duka so ka bani anya in shika ga to in ba ka cira annabi ba ba za ka samu gafura ba kagen annabi ya yi mana wani misali wani akwai wani mai kudi da ya zauna duniya ga da yaran shi biyu na maza ya karmin ya ce ma baban shi kamar ya raba arzikin shi ya bashi nashi zai yi tafiya to shi ne baban shi ya raba arzikin ya shi nashi ya kuwa yi tafiya ya zo ya zauna wani gari nisha da lokacin da ya bata arzikin duka sai ya fara jin yunwa to shi ne ya tuna to ga babana yana da komi gani garin ga ina jin yunwa ta yi ce ma zan tashi in ta wurin baba nan ce ma baba na yi ma sama masama zunubi da kai saboda haka ka gafa gafata mana zunuba na duka sai ka bari in yi ma in yi maka aiki in samu abincin ci to ne ya tashi ya ta yi wurin babansi to tunda yana can nisa baban shi ya gaisi sai baban shi ya yi gutuwa ya zo ya kama shi shi ne ya kira a kawo mini kano mai kato a cika garin a kira mutanen garin nan su zo mu yi murya saboda juya nan ga ya bace ma ya koma gasi ya mutu amma ya tashi shi ne annabi na gara mana kamar haka yake da sama mutum gudan da zai bayar da zunuban shi duka Allah zai ji murya su Allah kuma zai kira mutane su zo su ji murya saboda kai abinda Allah ke so mu yi ni mu yi bayar da zunubanmu sai mu yi tuba da shi duka sai mu zo baya mu zo wurin shi sai shi zai yi amfani da mu da mu da arzikinmu da inda muke duka abinda da muke yin duka si Allah zai yi amfani da mu hallelujah in kana ji na yawo ya kamata ka tashi ya kamata ka fara neman annabi ya kamata ka zo wurin annabi ya ce annabi yi hankuri na zo na bani na baka zuciyanka shika zama da ni ka yi amfani da ni da abin da nakan duka sai annabi zai gafa gafata maka zunubanka duka zai yi amfani da kai to in ba ka yi haka ba za ka mutu da zunubanka kuma Allah zai zufa ka a cikin wuta to Allah ciyaye muna da wannan Allah bari abinda muke jin wazin da muke jin yawo saboda mu yi tuba da zunubanmu Allah ya taimake mu ko abinda muke yin duka Allah bari mu yi amfani da shi don kana ji na ya kamata ka yi wani addu'a guntun sannan annabi ya gafa ta maka zunubanka duka to si ya ce gani na shiya gaban kofan kunna buka wanda zai ji na ya bure kofan nan zan shika in zama da mai shi in ci abinci da mai shi in yi komai da komai da mai shi kofan mu si ne zuciyarmu muka bure maka zuciya maka bure ma annabi zuciya zai shika don kana ji na wata zira za ka yi wannan addu'a sai ka yi addu'a tare da ni ni dan adam ne ina da zunubi yau na ji magananka ina kiranka ka shika ka yafe mana zunuba na duka zama da ni gobe jama in zama naka na wannan addu'a da sunan dan Allah amen to watakila kana da wani abin da za ka tambaya ne sai ka cire namban ga saboda mu yi fira 0249251594 0249251594 to jama'a assalamu alaikum ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini